Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 22 ga watan Yuli na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labaran duniya. A yau Alhamis ne aka kori daraktan shirin buɗe gasar wasannin Olympics Kentaro Kobayashi. Biyo bayan wani daɗaɗɗen bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa. Wani babban jami'in kiwon lafiya na ƙasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa ya yi mamaki da cin cewa hukumar lafiya ta duniya tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Yau kasar Norway ta cika shekaru goma da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani kuma karamin tsibiri bayan birnin. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa Amurka ta tallafa wa jamhuriyar Nijar da allurar rigakafin coronavirus. Sunan shugaban ƙasa, sunan shugaban gwamnati. Muna kai godiyanmu ga duka masu kama muna na facilite COVAX muna kai mu ga gwamnatin amerika a najeriya kuma hukumomi ne suka yi karin haske kan kudaden asusun ajiyar kasashen waje da ake kira foreign reserve eh, biliyan talatin da biyar wasu kudade ne da suka shigo na kasa wanda na masu businesses ne ba wai na kasa ne na musamman ba ko kuma wasu kaddara ma na wasu da suka aje so ba wai duka ne na kudin kasa ba Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Bayan sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Alhamis ne aka kori daraktan shirin buɗe gasar wasannin Olympic Kentaro Kobayashi biyo bayan wani daɗaɗɗen bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar yahudawa a wani shirin barkwanci da aka kafa a dandalin sada zumunta sai Seiko Hashimoto shugaban kwamitin shirya wasannin Olympic a Tokyo ya ce kwamitin ya gano cewa Kobayashi ya yi amfani da kalaman barkwanci kan tarihin nan na ban takaici a wata sanarwa ta ban haƙuri. Kobayashi sanannen dan wasa kuma darakta a Japan ya nemi afuwa ta ƙashin kansa bayan da aka kore shi. Kowane mutum komai fasaharsa ba shi da hurumin da zai yi izgili ga waɗanda kisan gillar Yahudawa ta shafa, a cewar Rabbi Abraham Kopa, shugaban sashe kuma daraktan cibiyar Wusenthal ta Amurka masu kare hakkin Yahudawa. A halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19 a gasar Olympic ya haura 91 a yau Alhamis. bayan da aka samu sabbin kamuwa guda sha biyu wanda ya hada da 'yan wasa da kuma ma'aikata waɗanda suke zaune a garin da ake wasan. Adadin sabbin kamuwa da cutar da ya zo ne daidai lokacin da aka shiga zagaye na biyu na gasar wanda aka shiga rana ta biyu da mata suke buga kwallo da ake cafewa da hannu a filin wasan kwallon sanda na baseball da ke Fukushima a Zuma. Wani babban jami'in kiwon lafiya na ƙasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa ya yi mamaki da jin cewa hukumar lafiya ta duniya WHO tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Mataimakin ministan hukumar kiwon lafiya na ƙasar China Zheng Yizin ya yi watsi da batun cewa cutar ta bulle ne sakamakon barin da aka yi a ɗakin binciken kwakwa. Ya ce wannan labari ne marar tushe. A makon jiya hukumar lafiya ta duniya ta ce za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukuncin cewa babu alaƙa tsakanin annobar da kwararar cutar corona daga ɗakin binciken kwakwan na ƙasar China. Zeng ya ce ɗakin binciken kwakwan birnin Wuhan ba shi da kwayar cutar da za ta iya kama mutum kai tsaye. Sannan ya ce China ta sha bayyana hakan kuma bata amince da shirin na WHO ba. A jiya laraba ne shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce zai ci gaba da ganawa da China a wani yunkuri na daƙile shigowa da miyagun ƙwayoyi da ake shigo da su Amurka ta hanyar Mexico. Biden ya yi wannan jawabi ne dai a wata fitowa cikin wani shiri da ya yi da gidan talabijin na CNN a garin Cincinnati, inda ya ce yaƙi da wannan ƙwaya ta opioid zai zama yana da mahimmanci a ƙara mutane a sashen shari'a domin taimakawa wajen shawo kan matsalar. An yi la'akari da cewa ƙwayar fentanyl ta ruɓanya ƙwayar heroin da kashi hamsin zuwa ɗari a ƙarfi. Tsohon shugaba Amurka Donald Trump ya yi ta magana a kan batun ƙalubale da ake fuskanta a fannin lafiya a Amurka da miyagun ƙwayoyi da suka hada da opioids da kuma fentanyl suka haddasa. tsohon shugaban da ya yi ta zargin kasar china da ke kan gaba wajen shigo da kwayar fentanyl ko kuma sai da sinadarin sinadarin ga kasar mexico daga inda masu safarar miyagun kwayoyin suke shiga da su amurka an jima kaɗan hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu Hukumomin jamhuriyar Nijar sun karbi wani rukuni na tallafin allurar rigakafin COVID-19 samfurin Johnson Johnson a matsayin wata gudunmawa daga gwamnatin Amurka a ƙarƙashin shirin COVAX mai hangen samar da rigakafin wannan annoba ga ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. wakilin muryar amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana karin bayani kimanin allurai dubu goma sha biyar da biyu ne samfarin johnson johnson suka sauka a filin jirgin saman jore hamani na mai a yammacin jiya laraba wanda ke matsayin rukunin farko na tallafin da gwamnatin amurka ta kuduri niyar baiwa jamhuriyar nijar domin rigakafin annobar corona aujourd'hui 21 juillet 2021 constitue un autre pas franchi wakiliyar hukumar oms ko who madam blanche anya na cewa wannan rana ta 21 ga watan yuli wani lokaci ne da aka kara samun ci gaba a yunkurin da gwamnatin niger ta sa gaba wajen ganin ta yi wa al'ummar kasar rigakafi la covid wannan tallafi da ke zuwa a wani lokacin da ake kara samun bullar sabon nau'in kwayar cutar corona a wasu kasashen waje zai taimaka wa niger wajen karfafa matakan rigakafi in ji ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara lokacin da yake karɓar wannan tallafi. Mugun launi wanda annan yana ta kashe mutane duk da bai zo nan mu ba ya shigo nan Afirka. Kenan ba mu da nisa ga wannan launin. Kuma shi ko wannan launi in ya shiga yau shi yau baya da magani. Maganin shi guda ne a zo a yi shaushawa. Allah ya sa gwamnatin ƙasar Amurka ta ba ƙasashenmu magani shaushawa ce wadda muke jin ana hudinta ba mu sa tsammanin ma tana zawa nan ba Allah ya sa ta zo Johnson da Johnson sai mu ce abun alfahari ne gare mu kuma abun da muke hwata mutane su hito su yi wannan shaushawa ita ɗaya ke isa mutane su ta cuɗanya da sunan shugaban ƙasa sunan shugaban gwamnati muna kai mu ga duka masu kama muna na facilite covax muna kai mu ga gwamnatin america a nasa jawabin jakadan amurka a nishar eric witika ya ce obligation humanitaire. a fili take dole ne a tashi tsaye domin wannan aiki na jin kai kuma a bayyane take wajibi ne kasashen duniya su tallafa muku a yaƙi da cutar corona a watan maris din da ya gabata ne aka kaddamar da ayyukan rigakafin corona a nan nijar bayan isowar wani tallafin allurar samfarin sinopharm na kasar china kafin daga bisani a karbi wasu alluran astrazeneca a karkashin shirin covax sai wannan wanda kasar amurka ta bayar samfarin johnson johnson dubu goma sha biyar da ɗari biyu daga cikin dubu ɗari uku da gwamnatin kasar ta yi alkawarin bayarwa rahoton ma'aikatar kiwon lafiyar niger na yammacin jiya laraba ya ce daga cikin mutane 5,594 da suka kamu da cutar covid-19 daga farkon bular annobar a watan maris na 2020 kawo yau mutane 108 ne kawai ke kwance a halin yanzu wato 5,292 daga cikinsu sun warke yayin da mutane 198 suka rasu sakamakon wannan masifa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Sule. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma na masu neman 'yanci sun nuna damuwarsu akan yadda aka sa wa 'yan jarida 180 a faɗin duniya ido da wata manhajar bincike ta soji da aka kera a Isra'ila. kamfanin isra'ila mai zaman kansa na nso ya sayar da wata na'urar leƙen asiri ga gwamnatoci da waɗansu gwamnatocin ake amfani da su wajen farma 'yan jarida a cewar masu rajin kare hakkin har ma an yi amfani da na'urar akan wasu shugabannin gwamnatin da suka hada da shugaban faransa emmanuel macron macron ya yi kira da a yi bincike kuma isra'ila ta ce ta kafa kwamiti domin bincike kamfanin nso ya ce na'urar da an yi ta ne domin taimakawa wajen kama wasu masu aikata miyagun laifuka da kuma 'yan ta'adda sai dai wani binciken ƙasa da ƙasa da wata cibiya a ƙasar paris da kuma ƙungiyar amnesty international suka fara gudanarwa da ake kira da pegasus project ya gano cewa na'urar ana amfani da ita ne kan ƙasashe goma zalla saboda farma 'yan jarida da kuma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama. Ana musu kutse cikin wayar salura har ma ana amfani da kamarorinsu. Yau ƙasar Norway ta cika shekara goma da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani ƙaramin tsibiri bayan birnin. Prime Minister Erna Solberg ya faɗa a jawabinsa wajen taron tunawa da mamatan cewa abin da ya faru a oslo ranar hari ne kan demokuraɗiyya waɗanda suka tsallake rijiya da baya a harin da dangin mamatan suna daga cikin waɗanda suka halarci taron tare da yarima da sarauniyar ƙasar norway anders breivik wanda ya kai harin yana gidan yari bayan an yanke mashi hukuncin ɗaurin shekaru 21 saboda harin za a iya ƙara wa'adin zaman gidan yarin idan aka kyautata zaton zai ci gaba da zama da hatsari ga al'umma. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Rahotanni daga babban bankin Najeriya suna nuna cewa an samu raguwa a asusun kasar waje da Najeriya ta mallaka daga dala Amurka biliyan 35 zuwa dala Amurka biliyan 34 duk da hauhawar kuɗin gangar ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. Kuma wannan shine raguwa mai yawa da aka samu a karan farko cikin shekaru hudu. To sai dai ministan kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed ta bayyana wakilin sashen Hausa Madina Dauda cewa labarin ba gaskiya ba ne ga yadda hirarsa ta kasance. Eh, asusun ƙasar waje da kuke da shi ya kai dalar amurka biliyan 35 kusan yawan bashin da kika ce ake bin najeriya to menene amfanin wannan asusun kasar wajen da kuke aje da shi eh, da ba za ku iya ɗiba daga ciki ku yi ayyukan da sai kun ci bashi <laughs> to ai madina kisan aikin gwamnati da kuma safara kowace ƙasa za ka shigo da kaya za ka fitar da kaya darajan ƙasa shine darajan wannan yawan kuɗin da kake aje da su ana so ya zama na cewa kana aje da kuɗi wanda za su kai akalla in ya ƙasa ba kyau akalla na wata shida na buƙatan da za ka yi amfani da su na safari ko na shigo da fitowa so in ya yi ƙasa sake ga ƙasa tana cikin matsala kenan wannan kuɗi suna tattare ne a babban bankin najeriya duk wani ƙasa da za a ce tana da darajan arziki ana duba wannan yawan kuɗin da ta tara wasu kuɗin da ke cikin wannan dala amerika eh, biliyan talatin da biyar wasu kuɗaɗe ne da suka shigo na ƙasa wanda na masu businesses ne ba wai na ƙasa ne na musamman ba ko kuma wasu ƙaddara ma na wasu da suka aje so ba wai duka ne na kudin kasa ba amma ana kirga su duka a cewa kuɗin da take kasar najeriya kenan so idan muka bari ya kasa ya fi kasa da talatin zai samu cikin matsala kin san kana wani bisu da za a bude abin da ake cewa letter of credit da su trade lines daga nan ne za ka biya abin da ka saya in kuma za ka sai da wani abu daga nan ne kudin za su shigo. shi yasa kenan yanzu ya dan saukan aka ce ya kai. eh wata sa'a za ka amurka biliyan talatin da hudu. eh dama ai yana yana sama yana kasa idan kin san nan kasan kudaden mu na shigowa wanda suka fi yawa shine kudin sai da man crude oil. to idan kasuwan crude oil ta kasa sai ki ga shi ma ya yi kasa idan ta hayayyafa sai ki ga shi ma ya tashi. yanzu dai kina ta bayanai cewa tattalin arzikin najeriya ya yi karfi daidai gwargwado ya fara karfi ya fara karfi ne ya fara karfi bai kai irin karfin da muke so ba don yanzu kam gdp dinmu na wannan kwata na wannan shekarar 2020 da kwata na farko eh, da 2021 report din da muka yi gdp is 0.51 percent kin ga bai ma kai kashi ɗaya cikin kashi ɗari ba kenan burinmu shine a economic recovery and growth plan ɗinmu da wannan tsarin da muke wannan sabo na gaba shine za mu kokari ƙasa har ta kai gdp bakwai cikin ɗari 7% kenan so kin ga akwai sauran tafiya kenan namu burin kenan namu target din kenan so har yanzu ba mu kai ɗaya ba muna fata cewa ƙarshen wannan shekara shekara za ta ƙare akan 2.5% kashi biyu da rabi cikin ɗari to kuma nan da zuwa shekaran 2024 za mu kai kashi bakwai cikin ɗari Ministar kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmad kenan a hirarsu da wakiliyanmu Madina Dauda Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a turanci. severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama a wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu barka da lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan matsanancin zazzabi zazzabin cizon sauro wato severe malaria a turanci. Bari an fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu a likitance. Akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba. Akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala. Bisa haka zazzabin cizon sauro matsananci bangare-bangare ne yana da ɗan dama misali wanda ah, akwai abin da ake cewa cerebral malaria zazzabin da ya shafi kwakwalwa kuma shi din yana iya zama kala biyu matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa wanda yana da matukar illa yana kisa ko kuma wanda suka rayu suka yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu akwai kuma waɗanda ya shafi kwakwalwar illa iya iyaka za su zama ba su da karfin jiki ko kuma su dan yi suma biyu ko uku cikin awa 24 wato multiple convulsion kenan to kuma akwai abin da ake cewa pulmonary edema wato ruwa ne yake taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro akwai abin da ya shafi koda saboda kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfa farfasa jinin nan in ta farfasa jinin nan abubuwan da suka rage na ban na kwayoyin jinin nan za su bi ta shi koda ne maimakon koda ta kokarin tace su sai ya kasance sun cutar da kodar has ita kanta kodar ta zama ta samu matsala ba ta aiki yadda ya kamata sai ya kasance kalar fitsarin ya koma ya yi baki kamar bakin coca cola ko shayi wanda ya baki matuka sai ya kasance yanayin tace guba da take a jiki ta daidai daina yi fitsarin da ya kamata koda ta yi ta daina yi ana iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan sai mutum ya samu rawayar ido wato jandis sai idan shi ya yi rawaya matuka yadda za a iya tunanin cewar ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne. A menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro? Akwai waɗansu na daga cikin alamomin zazzabin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsananciyar zazzabin cizon sauro shine jinin mutum ya matukar kasa saboda ya farfashe to shi kuma in babu isasshen jini sinadarin oxygen ba zai zaga a jiki yadda ake bukata ba kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa ah, saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuka alamomin ah, alamominsa ah, yawanci abu na farko kamar yadda kowa yake ganin malaria zazzabi dan ciwon kai ciwon jiki da sauransu haka take nuna kamar yadda kowace malaria ke nunawa sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin suzan sauro mutum ya tagayyara sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa prostration wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro yadda baya iya zama baya iya tashi sai an ɗaga shi ba zai iya cin abinci ba komai sai an mai ko da yana cikin hayyacin shi ba ya shiga cikin koma din ba idan aka duba idan jini jini ya yi ƙasa matuka za a ga hannu da kafafu sun yi fari sal za a ga idanu ya yi fari matuka za a ga yana numfashi sama-sama ko yana fitar da yawu mai kumfa-kumfa haka da sauransu da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauran nan saboda haka wasu bangarori ne da dama akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti saboda sinadarai ne ake dubawa sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin zazzabin cizon sauro mai matsananciyar zazzabin cizon sauro saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alama cewa yana neman tagayyara din nan to a kai shi a asibiti likita zai tantance sannan a ɗauki matakan da ya kamata kamar wanda yake da jinin shi ya yi matukar ƙasa da bukatar sai an yi mai karin jini wanda koda shi ta samu matsala akwai matakan da za a ɗauka yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba ya duba irin maganin da ya cancanta yawa mara lafiya. To likita misali a gida aka ga mutum yana neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti? To taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin saboda duk wani minti daya a wannan lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske saboda haka taimakon gaggawa shine a ɗauke shi a kwantar da shi ba lallai sai a matsa mai ya zauna ba ko ya tsaya a kwantar da shi a gar. garzaya asibiti saboda duk minti ɗaya da aka bata yana da hatsarin matuka. Wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro yake iya haifarwa? To illolin za su iya kasancewa da yawa. Idan abin da ya shafi kwakwalwa ne misali gaba su kowane iri ne rayuwar mutum tana cikin hatsari. In ba a mataki ba mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa. Wasu ala'alla kafin a je asibiti suna iya mutuwa. Wasu kuma sun je cikin awa da hudun farko da dama sukan mutu saboda wala'alla an shiga halin da ko da an yi maganin abin da ke cewa irreversible state ba za a iya canza abin da ya faru ba saboda haka banda mutuwa waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala in kwakwalwa ne ana iya samun matsala da kwakwalwar nan ko ji ko gani ko taɓin hankali ko bangaren jiki ya shanye akan iya samun matsala kodar ta lalace sai ka ji ana maganar cewar sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin koda ana iya samun matsaloli da dama dama da za su iya biyu bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro. Cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi? Rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro. Kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro. Mutanen da kawai suke da riga ake ba su rigakafin shine waɗanda suna zaune a ƙasashen da babu zazzabin cizon sauro kuma za su yi tafiya su shiga ƙasashen da ke da zazzabin cizon sauro. sauro yawanci sati biyu kafin irin wannan kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha za su zo tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan za su rinka shan magani sannan kuma har 'yan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma kasashen su sai mata masu juna biyu akan ba su suma magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwar jikin ta yi ƙasa akan kan iya ba su magunguna domin karewa amma ga wanda bai fado cikin waɗannan ba garkuwar jikin shi lafiya lau to kariyar dai kama kariyar zazzabin cizon sauro ne a tabbatar cewar muhalli an kori sauro daga muhalli an yi amfani da yana mai magani sannan inda ya ne yara ko manyan a sa riguna masu dogon hannu wando mai tsawo ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya cizon shi ba a takaice kenan daukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro a ɗauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa kada bata lokaci to likita za mu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a najeriya To a Najeriya saboda ita kwayar cutar zazzabin cizon sauran wato Plasmodium falciparum ta fi yawa kusan kashi 98 na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa. Saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya. Duk inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani ka ga akan samu wannan matsala akai-akai. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar, yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Jamila da Fati, matan Ado Salati goma ga annabi Rijau, suka ce BOA Hausa domin shigo filin ne domin yi wa ma'aikatan ku barka da sallah. sannan kuma mu godiya akan namijin kokarin da kuke mana na baiwa masu sauraron ku damarmakin isar da sakonninsu su a sassa daban-daban na faɗin duniya a ƙarshe muna addu'ar allah ya ƙara ɗaukaka mana tashar amurka mai dimbin falala da tarin albarka sannan kuma ya ƙara wa ma'aikatanta lafiya da nisan kwana don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Sako na gaba ya fito ne daga Comrade Abubakar Salisu Arikime, jihar Yobe, tare da Musa Adamu Guru, suka ce salam biyoyi Hausa. muna fatan allah ya sa kaddamar da wata sabuwar manhaja da za ta wa al'ummar najeriya damar tonan silili kan masu laifukan cin hanci da rashawa a najeriya da hukumar efcc ta yi a kata cimma ruwa domin dai an daɗe ana tafka ruwa ƙasa tana shanyewa sako daga ibrahim musa wada barikin ladi ya ce salam ya hausa hakika fuskantar karancin abinci a najeriya ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba garin yadda a kullum 'yan bindiga ke ƙara mamaye sassan ƙasar tamu kuma abin takaici gwamnati ta hana a shigo mana da kayan abinci sako daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya da zaidu bala kofar sabuwa suka ce masu magana sun ce in gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa wa naka ruwa muna kira ga hukumomin kasar mu Najeriya da su tashi tsaye wajen daukar matakan kare afkuwar ambaliyar ruwa ganin yadda matsalar ta fara yi wa wasu kasashe barna da fatar Allah ya sa a dace. Sakonmu na karshe ya fito daga Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara da ce salam ya Hausa hakika cutar tamowa da ke yi wa kananan yara kisan kiyashi a jihar Jigawa abin damuwa ne. da fatan mahukuntan jihar za su gaggauta daukar matakan shawo kan wannan mummunar cuta da ke yi wa kananan yara katsalandan a rayuwarsu madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice Paris ne aka kori daraktan shirin buɗe gasar wasannin Olympics Kentaro Kobayashi. Biyu bayan wani daɗaɗɗen bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa. Wani babban jami'in kiwon lafiya na ƙasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa ya yi mamaki da cin cewa hukumar lafiya ta duniya tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Yau kasar Norway ta cika shekaru goma da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani kuma karamin tsibiri bayan birnin. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya da kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta na gabatarwa sai kuma jul ladas gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe na ke cewa mutara tara ashirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe